saka da alkhairi kai bala kai kokari Allah saka da alheri eh wannan ma ai ya fito hmm. ya san amma to ba mu ma irinsa a karkara ne kenan yau kwanan ka nawa da zuwa wallahi yau kwana uku da dawa gaba ta sannan ai ya kamata dai za a yi mana dan kwana biyu ana kwana uku ma a lallai kan to ai ku ji daɗi kayi zumunci kuma banda abin ka bala taimakon tun da ka hankalinka ya kwanta da ita kuna son juna me na wannan shi kansa babanta ka yana da faɗa ya hana ta ta kula kowa amma in dai ya fuskanci kai ne ya ga ka zo da magana auren nan a guje zai karba abin domin ka san mahaifiyarka ita ce ummul aba'isin haɗa aure na da shi ƙwarai kuwa na faɗa musu

ke kika san ni ba san shi ba dan kokon da ka aure ni a hannunta ya mishi bayani to da kanka a ba gane ni ba ne bai Allah mu mu za mu aure a gurin maza muke auren mata ba mata muke zuwa mu ce maza mu za mu aure mata a hannun mata ba ba zai yi ba ni ba san shi ba ban Allah ba ba man yana gidan ku da ba sai ka tsaya a waje ba sai an maka iso ka shigo ka zo ka nane da mata ga ƴan mata ga abin haka ke yi yanzu wannan maharrami na ne fa mana ai baba ganin duk gida ne ai shi yasa ga na shi na je wani wurin in shiga musu gida kai tsaye ya zo ne ya gabatar da kansa dan uwanku ne to tsakanin mandawari da gware da yaka sai ga ya min da ko fage a ina ke gwamnati gwamnati a ni ban taɓa ganin gwamnati wannan a gwamnati ke yanzu haka yake a gwamnati ke kwana kwarai a kai gaishe ka ko in ka zo gidan ta yi ka ba zuwa ya fa Ahmad zai kwana uku a gidan nan. A ina? Nan. Uku! Ni kuma na ina? Wai malam me kake nufi? Ko ka fito daga ɗakin ka ka dawo nawa shi ya kwana a can ko mu ban mai ɗakin ya kwana a nan. In ba ta da gidan bar masa gidan shi ke nan gangare ya waye. Ya ci kwari gangara sabon gari karshe ballar sabon kasuwa. Kai ban Allah masallaci za ka yi. na yadda ma dan uwan zai na yadda amma masallaci ake zuwa in ka je masallaci ka buɗa ka shiga alabar shi in gari shi sa'a ba na sallah da da koro in ta mutanen ku su da kai su kashe ka ba sallah ba ai yi sallah a jirga kwana a jirga kwana Mama shi ke Malam, malam, malam, malam. Malam wani irin cin mutunci ne haka? wani irin cin mutunci ne eh ba wani wani cin mutunci ke ne hada dan wato ke ke ban raba ki da wannan da wannan yarinya farko tukuna ma ban raba ki da ita ba aunan matan ma ba ged ged ne ban raba ku da ita ba ina za ka da kayan wallahi wallahi nan na kiyo nan na kiyo tara ga sai shi ni in kana abubuwan ka na gane cewa akwai tafiya. ta mata da huda daga nan sai sai sai sai sai sai sai to ba za ta kowa hurɗa da kowa ba ni kadai ka yadda in hurɗa da ita ba zai ba ni kadai bari in tattara kayansa ya tafi da siyarsa shi ma ya san mutuncin kuɗinsa a to ai abin da za a yi dukiya ce ba ba abun nan zaki ko ba gaskiya ba saboda Allah saboda annabi ya ka dukiya kuma a cikin a'a aje mai tunani aje aje ka aje karka fesa tun da baka kaunarsa ka kyare mai kayansa a bashi wannan in kika bari aka kara aka fitar da shi nan waje aka samu ɗan gonin na aka samu ya za su yi ga waya har da waya ya kawo mata to inda ya kashe bawan Allah nan ka zo ka ci mai mutum lallai shikenan ikira mana yarinya ikai ta bayan gida ya karce mana katanga ne haka kuri ya cuce mu Allah ya tana ma sirri ada shi ma nayi ma na san mutuncin dan uwana tun da rufa ido kake idan ciwon ka ya tashi dan yanzu sai dai in kira ka mai larura wallahi sai dai in kira ka mai larura yawwa tashi ka dauke shi saboda na hana na ga wannan ga ta wayar saboda na hana na hana na hana na hana Ana rayu wurin zuwa wurin ya tafi. Wannan ne za ka kalle shi ka ce mai dan gala? Kuma a gaba na don cin mutunci? Ke da mace zuwa. ka rufe ido ka rinka ci min mutunci. Ke da mace zuwa Lagos ne ko a Fatakwal? A Fatakwal. Ana rawa. Tab! Siyarar nan, yaran na Aminu a rawu. Ranar muna shiga Fatakwal a tsakiyar titi. ana Allah ya baka yanke maka ya baka lafiya auka ake yi a mai da mu a mai da mu ku ji ba giro mai ya kwali auka ake yi in su ba su yi haukan ba kai kayi in ba su yi haukan ba kai kayi wallahi baka da lafiya da sauranka wallahi notaka duk sun kwankwanci wheel driving ya tafi sai addu'a